auzu billahi samil ali bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana dr murtala kawo shugaban cibiyar daru shifa prophetic and herbal medicine store da ke nomba 30 masanawa bai kudan sarot kawo kaduna a uh, ɗayan cibiyarmu tana nomba 163 kan titin malali road da ke tudun wadan malalin gabas kaduna lambar wayan mu na kira ko whatsapp ita ne 08037624598 uh, kamar yadda wannan cibiya ta dan saba ba da gudunmawa a yau za mu dan ba da wani gudunmawa da ya shafi matsaloli na infection a gurguje uh, ga masu wannan problem din sai su nemi waɗannan abubuwa da zan ambata na farko a samo garin habbatus sauda a misalin cokali uku a samu garin hulba kamar misalin cokali uku a samu garin tafarnuwa kamar misalin cokali ɗaya da rabi a samu garin yansun kaman misalin cokali biyar a samu garin si'itir kamar misalin cokali biyar a samu garin kanunfari, masoro da kimba a samu kamar cokali ɗaɗɗai nasu waɗannan in aka haɗa da su sai a samu a haɗa su waje ɗaya idan aka haɗa su waje ɗaya okay akwai maganan garin uh, garin kusdil hindi shi kuma za a samu saboda yana da karfi da yawa a samu cokali biyu a hada a cikin wannan misin din sai a hada su a gauraya su idan aka gauraya su sai a dinga tafasa ruwa iya wanda za a iya sha a samu teaspoon ɗaya na wannan garin maganin a zuba a cikin tafasasshen ruwan nan da aka tafasa aka sauke sai a rufe shi idan ya jiku za ka iya sa siga ko za ki iya sa siga a ciki a ko zuma a sha da safe bayan an karya da daddare ma a sha in Allah mai kowa mai komai ya yarda da yardan Allah idan aka ɗauki duk tsananin infection in za ka ɗauki wata ɗaya kana yin wannan maganin insha Allahu za ka samu lafiya za ki samu lafiya da yardan Allah da wannan zan takaita sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ƙara ba da gudunmuwa da muka saba a kasance da mu a wannan shafi namu na daru shifa prophetic and herbal medicine ko group ɗinmu na whatsapp na shi ma daru shifa prophetic and herbal medicine sannan za a iya neman mu a youtube shi ma taskar murtala kawo domin samun wasu fa'idoji da muka saba bada na gudunmawa Uh, idan Allah ya sa ga wannan ko kin ga wannan bidiyo ki kokari ki yada shi domin al'umma su amfana uh, insha Allah za mu ba da gudunma wanda ya shafi maganan ulcer duk da azumi yana ta attracting yana ta yana ta kokarin uh, kusantowa so insha Allah za mu ba shi shi ma domin ƙara taimaka ma marasa lafiyar mu Allah ya datar da mu da dacewansa sai wani lokaci in Allah mai kowa mai komai ya kai mu Allah ya mana albarka ya bamu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu